Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka yadda cewa wannan hadisin hadhihi bida'atuna ruddat ilaina? Eh? Ban gane ba. Waye waye waye ya mai da shi? A'a cewa ne ka yadda cewa wannan hadhihi bida'atuna ruddat ilaina? Ban da wasu Eh? Eh? Malam ba wani abu kake yi ba na san kana ta kokari ne kai rikodin. A'a, sa. kowa ne na sa Yanzu ka yadda cewa wannan hadisin da ka kawo hadihi bida'atu na ruddat ilaina? waye waye mai da hadisi a'a na ce ka yadda cewa hadihi bida'atuna ruddat ilaina ban yadda ba saboda me ah, saboda baka kawo dalili ba da awaka a'a yanzu me na faɗa yanzu da na nace hadihi bida'atuna ruddus ilaina eh? me nake nufi da hadihi bida'atuna ruddus ilaina kafi hadihi bida kafi hadihi bida'atuna eh. ruddus ilaina eh, ruddus ilaina in yarfar da shi a wurin a'a to bari ka ji malam kana ji yanzu wannan abin da na kawo me na karanta hadisi ne ko aya hadisi ne wala wannan maganar da nayi maganar da kai wannan kawai larabci kai ba ba ba da Allah malam bari ka ji abin da zan baka shawara da Allah ka daure ka je kai karatu wannan aya ce na ja maka a cikin suratu yusufa karatu muna yi bari ka ji malam yayin da ba a ja aya a cikin qur'ani baka ma san ina take ba ka zo ka ce min larabci na kuma ka kira ni ka ce min za ka tattauna da ni akwai renin wayo a saboda haka